har ruwa suka yayyafa mata amma bata farfado ba babu wanda ya iya rantsawa a cikin su zuciyoyinsu sun karaya sosai musamman ma Haris da ya gane cewa an tafi da Danish din shi cikin mawuyacin hali tuni zazzabi ya kama shi mai zafin gaske ciwon kai mai radadi ya kama Aziza da ke ta kuka babu wanda bai ji jiki ba a cikin su bacci ya cewa idanuwan su. an rasa wanda zai lallashi wani a cikin su matan gabaki ɗayan su a saman benin suka kwana kewaye da Angel har ruwa suka kare yayyafa mata amma bata farfado ba sun yi kuka har sun gaji suka gode ma Allah mazan su a tsugunne suka kwanta yadda suka ga rana haka suka ga dare kafin safiya ta yi su ya fita hayyacinsa babu mai iya motsa labban ya yi magana a cikin su zazzabi duk ya lullube su dan shi gabriel masu manzaune ya yi bawan allah duk ya damu a kan shi ga matsalolin ciwon kai da yake ta fama da shi a cikinsu mutum ɗaya ne hankalin shi yake a kwance Majanin da ke ta sharar baccinsa ko daren jiya da Angel take ta kuka za a tafi da Danish bai farka ba hatta Jamima da ta kasance autar cikin su sai da ta tashi daga bacci hada ita a cikin waɗanda suka kwana zaune a saman benin ɗakin su tsawon lokacin babu wanda ya iya buɗe baki ya furta wata kalma Jamima ce ta yi kokarin cewa bari na je na ɗebo ruwa a kara yayyafa mata a saman fuskarta ba wanda ya kalle ta mikewa ta yi da sauri ta nufi sashin toilet ɗinsu tunda ta shiga hankalinta ya matukar tashi ganin jinin da da ya daddaga a saman fulo din ya bushe kamas dagowa ta yi da sauri tana kallon jikin kofar toilet din da suka jere da suke a jere guda uku kafin ta tsayar da idanunta akan kofar toilet din da aka yi badakalar nan jiya jikinta na kirma ta karasa tare da tura kofar shi ta fada ciki gaban ta yi wani irin mugun bugu ganin uban jinin da danish ya zubar a inda ya fadi jiya yana birgima a gigice Mema ta fasa ƙara wanda ta yi silar janyo hankalinsa Haris da gudu suka shigo cikin toilet ɗin, kai tsaye idanuwansu suka sauka akan uban jinin lamarin ya matukar girgiza su jinin duk ya daskare a jikin toilet ɗin, zuciyarsa ta rinka a zalzalar su tana tunzura su akan cewa Jibril ne ya yi masa wani abu shi yasa yake faɗa musu ransu yayi matukar ɓaci dan gani suke kamar ma kashe musu dan uwan nasu yayi hakan yasa suka koma ɗakin mazan dukansu suka tarar ma suka tarar ma Gabriel sai da suka fara farfado da shi ya dawo cikin hayyacinsa suka tasa shi gaba akan ya faɗa musu gaskiyar abin da ya faru idan har yana son zaman lafiya a lokacin ya so ya sanar da su sai dai ya kasa motsa bakinsa saboda halin da yake a ciki zuciya ce ta fusge su suka yi mishi jinin suka mishi jahilin bugu har sai da suka ga ya suma tukunna suka kyale shi babu wanda ya bi ta kan shi kwance suka bar a kasa labbansa duk sun fashe 'yan matan sai kuka suke yi ba ka kautawa an rasa mai lallashin wani a cikinsu haris ne ya je wurin da suke zazzaune a bakin benin ya sanya hannayensa biyu ya ɗauki angel ya nufi tsakiyar ɗakinsa da ita miƙewa suka yi baki ɗayansu suka bi haris wanda ke kokarin kwantar da angel a saman fulo ya ce da aziza ta kara ɗebo masa ruwa ya watsa mata ta amsa mishi da to da gudu aziza ta nufi sashin shiga toilet ɗinsu shigar take da wuya suka soma jin motsin buɗe kofa saboda halin da suke a ciki babu wanda ya kai idan saka kofar katine da ke kawo musu abinci a jere suka shigo hannayensu rike da kayan abincinsu ko a jikinsu jin kukan da sahan ke ta yi wucewa suka yi zuwa saman dining carpet su, bayan sun ajiye kayan abincin ba su tsaya jiransu ba su tsaya jiransu da so su ci ba a tare suka fice daga cikin ɗakin babu wanda ya kalli kayan abincin hatta barbin damuwa ta hana ta ci abinci lalle fa har da ke maji daɗin abinci ba da jimawa ba aziza ta shigo hannunta rike da bokiti kusan rabi ta ciko don a watsa ma angel ko sun samu ta farka hanya suka matsa mata ta sauke buket ɗin a gefen Haris duk da halinsu ba duk da hankalinsu ba a kwance yake ba sai da suka dubi fuskar Aziza ganin ta kawo musu ruwa a bokiti sai nishi take yi tana haki hannu biyu Haris ya soma a cikin bokitin ya ɗebo ruwan da karfin gaske ya watsa ma Angel a saman fuskarta nan take ta ja dogon numfashi ta fara mutsu-mutsun bude idanuwanta ajiyar zuciya kowannen su ya sauke tun kan ta bude idanuwanta ta soma yan buge-buge tana ambatan sunan Danish tana kuka tana faɗin wallahi ba za ku ba wallahi ba za ku raba ni da shi ba duk inda za ku kai shi sai na bi ku wayyo Allah na da shi kenan sun raba ni da farin ciki na Gabriel kai ne silar da ya rasa idansa daya kalaman Angel sun girgiza su har suna hada baki wurin furta Danish ya rasa idansa daya cikin rashin fahimtar zancenta suke kallonta a lokacin ta fara dawowa cikin hayyacinta jin sautin muryoyinsu a kanta wani irin matsanancin ciwon kai take ji hannunta ɗaya dafe da goshinta da taimakon sa'anna ta miƙe zaune tana faman yin shisshekar kuka idanuwanta har sun ɗan kumbura saboda kukan da ta sha da kira ta buɗe su sun yi jawur da su a wani irin galabaici take bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya anjalki ki mana bayani me ya faru da ku ne me yasa aka tafi da danin jinin menene a gaban rigarki da wuyanki kamar yan jarida haka suka taru suna mata tambayoyi don Allah ku fidda mu daga cikin rudanan da muke mun ga mun ga dazu kun fito a toilet jini duk ya wanke fuskar danish ba mu gaskata abin da idanuwanmu suka nuna mana ba kafin mai wani wani yunkuri kato ya zo ya tafi da shi nopal ne yayi maganar cikin muryar kuka farbin binta soma magana wallahi muna a cikin matsanancin tashin hankali Angel mun rasa me ya faru ne please ki mana bayani sai da ta gama sauraron su ɗaya bayan ɗaya Maira ta auren a raunace ta furta sunan Gabriel ba tare da ta karasa maganar ba sai ne shi take yi har suna haɗa baki wurin cewa me Gabriel ya yi masa shine ya kashe mishi idan Haris ya ce idan ma shi ne ya taɓa shi gashi can kwance a kasa some mun yi mishi bugun tsiya zafafan hawaye ne masu dumi suka wanke fuskarta ko karnin jinin jikinta ba sa ji don ba shi ne a gabansu ba magiya suka rinka yi mata akan ta faɗa musu abin da ya faru sai da ta ɗauki tsawon lokaci tana faman limshe idanuwanta kafin da kyar ta motsa labanta ba zan iya tuna komai ba don Allah na roke ku ku kyale ni na ciwo yake min ba dan sun so ba suka raba da ita babu wanda ya ƙara tambayar ta duk da sun fahimci kaɗan daga cikin abin da ya faru a tsakanin Gabriel da Danish sai dai ba su san menene ya jawo da har faɗa ya kaure a tsakaninsu ba kwantawa a ƙasa Angel ta yi idanuwanta na fuskantar silin cikinta duk babu daɗi ba komai take tariyowa ba face abubuwa da suka faru kafin zuwa lokacin da ya rasa idan shi bawan Allah ya rinka ta duk dan kada Gabriel ya samu damar yin magana da ita ashe tsautsayi ne ke bin shi sosai ta fashe da kuka Angel kina kara jefa mu a cikin damuwa tunda ba za ki faɗa mana abin da ya faru ba za mu jira har zuwa lokacin da za a dawo mana da ɗan uwanmu wallahi idan har ya tabbatar mana da abin da muke hasashe to kuwa tabbas ba za mu kyale Gabriel ba dole ya fuskanci hukunci daidai da abin da ya aikata ma Danish din mu sai yayi da na sanin zuwansa cikin kurkukun nan nawfal ne ya yi maganar yana fitar da huci Haris ya ce ai ba sai mun tsaya jiran Danish ya dawo a cikin mu ba idan har Angel ta ki faɗa mana gaskiyar abin da ya faru da shi za mu tsare Jibril ne ta karfi ya faɗa mana abin da ya aikata masa wannan wace iriyar rayuwa ce muna cikin jimamin rashin yar uwarmu batul ga wata masifa ta kunno kai ni ban san me ya kawo ni ban san me ya haɗa Gabriel da Danish ba shi da babu ruwansa da shiga sabgar da bata shiga da bata shafe sa ba fana tunanin Danish ne ya fara tsokanarsa Gabriel shine mai laifin Dije ce ta yi maganar fuskar ta a mutse. bawan Allah hakanan an kaga masa rayuwar shi bawan Allah haka nan an samu shi rayuwar shi wallahi ba za mu kyale Gabriel ba dama can ni bai kwanta min arena ba dan kawai ya ga yana da kirar karfi saboda tsabar mugunta yake neman lahanta mana dan uwanmu a cewar Javid kowa sai tofa albarkacin bakin sa yake yi sai faman ta da jijiyoyin wuyansu suke yi dole ne su damu bayin Allah suna matukar kaunar shi duk da irin halin ko in kula da yake nuna musu wani lokacin hakan bai canza kaunar da suke yi mishi ba ga yunwa suna ji amma damuwa ta hana su su fahimci hakan don ba ta cikin su suke yi ba babu wanda ya lura da cinin so da ya farka daga bacci idan shi bai sauka akan komai ba sai kan kayan abincin da aka kawo musu saukowa ya daga saman gadon shi ya je ya samu wuri a saman dining carpet ɗinsu ya zauna ya rinka kwasar abinci yana cusawa a baki yana ci yana satar kallon su kamar munafiki farbin ta lura da abin da yake yi ai rai a matukar ɓaci ta nufi inda yake tana karasawa ta dauki bagwa amin ta dauki boga ta kifa masa ita a saman fuskarsa ta da dagargaje tare da cunkusa masa har cikin hancinsa tana faɗin munafiki kana ganin mana kukan rashin dan uwanmu amma kai ta abinci kake yi tsabar mugunta sai da ta bata masa fuskarsa yayi ta kuka yana buge hannunta kamar za ta kashe shi da kir ya samu ta kyale shi ta koma wurin su Haris ta tsaya tana hangen majinin da ke ta yin birgima a ƙasa Aziza ɗauki ruwan nan ki watsa ma wancan katon a saman fuskarsa haris ne ya yi maganar dama kamar jira take yi don ba ƙaramin damuwa ta yi da gabriel ba allah ya yi ta da tausayi hannu biyu ta sa ta kinkimi bokatin zuwa gaban gabriel a saman fuskar ta yi yaba masa ruwan nan take ya ja dogon numfashi tare da saukar da ajiyar zuciya sani gabriel muryar aziza ce ta sa shi yunkurin bude idanuwansa tsugunnawa ta yi a saman gwiwowinta a gaban shi tare da kai hannayenta saman kansa ta ɗago da shi ta kwantar saman cinyoyinta ganin ya farka ya sa su haris tunkarar shi da niyyar su takura sa akan ya faɗa musu me ya yi madanin shi idan ya ki faɗa musu za su ninka mishi idan ya ki faɗa musu za su ninka mishi bugun da suka yi masa ne sai dai kafin su kai ga karasawa inda yake maryar angel ta katse musu hanzarinsu haris kada ku ce za ku buge shi saboda ba laifin shi ba ne abin da ya faru shi ma ba da son ransa ya aikata masa hakan ba da kira take magana duk dan kada su bugi Gabriel yasa take kokarin faɗa musu abin da ya faru duk da ta boye musu ainihin dalilin faruwar hakan ta dai ce musu tsautsayi ne da kaddara suka ja har Gabriel ya nushi idansa ba tare da ya sani ba sun dan samu sabani ne akan ta har sai ce ta ya za su yarda da maganar ta wani irin tsautsayi ne wannan da har da nishi zai rasa idanuwansa daya kawai saboda ita za su kama yin faɗa, shi fa bai fahimci zancen ba anya kuwa ta ga uban jinin da ya wanke toilet su gashi nan har a jikinta ya karasa da cewa ba za su yarda ba dole shi ma Gabriel su cire masa idansa ɗaya in ya so katti su zo su dauke shi shi ma a kai shi treatment room ɗin dan a yi jinyarsa a tare ganin da gaske Haris yake yi ne yasa ta yi saurin cewa Danish bai rasa idansa ba da kansa ya faɗa min cewa lafiyar shi kalau babu abin da ya samu idan shi kada ku yi gaggawar yanke hukunci ku jira har zuwa time ɗin da za a dawo da shi Angel ta shi wahala kafin ta samu ta shawo kansu ba don sun hakura ba sun dai jira ne zuwa lokacin da za a dawo musu da shi don su ga idan idan nashi yana nan ko ya na ƙasa yanin ranar babu daɗi suka yi shi sai wuraren marece suka ɗan motsa da taimakon mazan suka gyara toilet ɗin da ya ɓaci da jini ta suka wanke shi kamar wani abu bai taɓa faruwa ba a cikinsa har wajen shi zuwa bakin kofar shiga sashen duk suka wanke bayan sun gama suka gyara cikin ɗakin nasu ko ina ya dawo fes sai dai zuciyoyinsu a kuntace suke karfin hali kawai suke yi babu wani mai lafiya a cikinsu sai da maraice ya natsa tukunna suka ci abincinsu banda angel da mazan cikinsu ko kallon abincin bai ishe su ba hanna ta yi fama da angel akan ta je ta yi wanka ta wanke uniform ɗinta idan ma ba za ta iya ba ita za ta wanke mata uniform ɗin da kanta amma ta maƙe kafaɗa gani take kamar in ta wanke jinin Danish da ke a jikin uniform ɗinta. Shikenan ba za ta kara ganin shi ba, shi yasa take zuwa ta yi wanka. Idan muka koma ɓangaren Gabriel bawan Allah, Aziza ce kaɗai ta damu da shi, ganin ganinta yake kamar 'yar uwarsa da ya rasa saboda mutuncin da ta yi mishi. Ita ta wanke mishi tsoffin uniform ɗin shi da suka ɓace da jinin Danish. Tun bayan da ya yi wanka, ya cire su ya bata, ya maida tsoffin a jikinsa. Saman gado ya koma ya kwanta. yana ta juyi kansa na yana ta juyi kanshi na sara mishi har sai da ya samu bacci ya dauke shi tukunna ya ji saukin ciwon nashi a takaice cikin kwanakin nan jin daɗin su ya zama ragagge mai faranta masa rai Angel babu lafiya gashi ta ki zuwa ta yi wanka ta cire kayan jikinta ta zama kasamar karfi da yaji duk akan da shi kwana ɗaya da faruwar abin ko ruwa bai gifta ta makoshinta ba ta haramta makanta duk wani jin daɗi ta kuntata sosai a daren ranar da aka tafi da shi gefen gadon shi ta kwana a zaune kamar gunki a cikin kwana na biyu ne su dija suka ta sake ta gaba akan ta je ta yi wanka idan ba haka ba za su yi mata dukkansu tsananin ta suke ji ba irin lallashin da ba su yi mata ba amma ta ki sakewa hata haris da ya fi kowa kusanci da danish ya hakura ya bar wa allah tunda ba yanda za su yi babban abin da ya fi damunsu shine a wani hali yake ciki ya idan shi yake jikin shi da sauki ko akasin hakan da suka samu Angel ta je ta yi wanka a cikin kwana na uku da aka tafi da shi Hanna ce ta wanke mata uniform ɗinta dogon wandonta sabo da vest ɗinta dama su ne a jikinta a ranar da abin ya faru tsoffin kayan ta maida jikinta yanzu ta daina kwana a gefen gadon shi a saman gadon shi take kwanciya ta sha kukanta duk idan dare ya ta duk idan dare ya nutsa tashi take ta zauna ta yi ta musu addu'o'i shi da batul da dadinta kwana take yi a zaune tana ta kai kukanta wurin Allah daga ita har Gabriel babu wanda ya karata da zancen haura tagar nan saboda babu lafiya a tattare da su baiwar Allah Aziza ita ke ta yin jinyar Gabriel ya ji jiki sosai kashi ɗan uwan nashi haushinsa suke ji gani suke kamar baya kaunar da nishi shi yasa yake neman nakasa musu dan uwansu a kwana a tashi ba wuya a wurin Allah yau tsawon sati biyu kenan ba a dawo da danish ba a lissafi na batul ta shiga cikin wata na biyu kenan ba a dawo masa da ita ba haka zalika onaiza yar gidan dadi yau ta cika sati biyu da kwanaki ba a dawo da ita ba kwance take a saman gadon shi hannun ta rungume da filo ɗinsa ta kankame shi a kirjinta bacci take yi amma san babu kwanciyar hankali a tattare da ita sai jan numfashi take yi ga cikinta da ke ta yin kukan yunwa hatta kirjinta wani irin nauyi ya yi mata zuciyarta na harbawa da karfi karfi duk irin sanyin da yanayin ke da shi hakan bai hana zuba tsatsafo mata ba saboda damuwa da kuma rashin cin abinci har rama ta yi fuskarta ta faɗa, sai uban hasken da ta yi gashin kanta kuwa kamar na mahaukaciya rabon da ta shalce shi tun lokacin da aka tafi da danish wankan ma sai in sun matsa mata take yin shi akai akai haka abinci sai sun mata dole sun tasa ta gaba tukunna take dan tsakurar kayan marmari ta sha idan ta gama ta kora da ruwa furut kaɗai take iya sha duk ta takura kanta ta hana kanta sakat kamar yadda ta aikata zunubi kamar wacce ta aikata zunubi gashi rayuwarta ga baki ɗaya ta koma saman gadon da ne shi idan kaga ta sauko to toilet za ta shiga domin yin wani uzuri amma bayan haka babu ruwanta da kowa saman gado take nadewa ta addabi zuciyarta da tunane-tunane na damuwa ciwon damuwa tun ya fara samun gurbi a cikin zuciyarta idan damuwa ta yi mata yawa kanta har sara mata yake yi da matsanancin ciwon kai zuciyarta ta yi mata nauyi kamar an ɗaura mata dutse a saman kirjinta haka take ji wani lokacin idan abin ya yi mata yawa har amai take yi rayuwar angel ta zama abin tausayi kowa tausayinta yake a cikinsu sun damu da damuwarta suna matukar jin takaicin halin da ta shiga kamar ba angel ɗinsu ba kasa kasa take jin hayaniyarsu a cikin kunnenta sai surutu suke yi duk sun cika ɗakin tana ta faman kokarin bude idanuwanta amma sun ki bata haɗin kai baccin ne bai ishe ta ba ga kuma matsananciyar yunwa da take ji a haka take motsa labbanta tana karanto addu'ar tashi daga bacci kafin da kirta iya buɗe manyan idanuwan nata waɗanda suka raunata sosai saboda kukan da take yawaita yi a kowane dare na Allah bismillah ta furta yayin da take yunkurin miƙewa zaune ta jingina bayan ta jikin bango tsoffin uniform tsohon wandon uniform ɗinta ne a jikinta baki sai jar vest ɗin da ta sanya dan ta fi sha'awar kwanciya bacci da ita buɗe baki ta yi sakamakon hammar da ta zo mata ba shiri ta ɗaura hannunta saman bakin nata tana ambaton alhamdulillah bayan ta sauke hannun ta ɗaura su saman filo kafin ta tsayar da idanuwanta kan masu yin surutu kusan su biyar zazzaune a ƙasa saman shimfiɗar sara hanna da yasmin tare da hibba da kuma rubina sai iba har da mai shimfiɗar wato sara hannunta rike da abin yankan farce ita kuma Hanna tana rike fitila suna fira Sara na yanke musu akaifa idan ta gama ima mutum daya sai Hanna ta kankare masa akaifar ta gyara mishi ita idan ka gansu a haka sai ka yi tsammanin ba su da wata damuwa a halin nan kuwa zuciyoyinsu a cinkushe take da matsananciyar damuwa tunda ta daura idanuwanta a kansu ba ta dauke ba ba kuma yake burge ta da su ba face yadda suke matukar kaunar junansu suna da kyakkyawar mu'amala a tsakaninsu sai da yawa sau da yawa ba sa jin komai don su yi ma ɗan uwansu hidima sabanin wasu mutanen da zaka ga kashi sabanin wasu mutanen da zaka ga kishi ya hana su taimakon junansu amma su waɗannan bayan Allah suna da haɗin kai tunda ta fara rashin lafiya ba su taɓa bari ta wanke ko da uniform ɗinta ba hatta kayan marmarin da take sha su ne suke kawo mata har saman gadonta don ta sha shi yasa take matukar ƙaunar su ɗauke idanuwanta ta yi daga kansu sara ta shiga bin kowa kowane gado da kallo farbinta na kudindini saman gadonta ta farka daga bacci ba sai juyi take yi a saman matris ɗinta kamar za ta faɗo kasa sauran gadajen su ta bi da kallo da alama idan ta biyo ta wa silin ido fuskar ta ɗauke da damuwa Haris ma yana a zaune a gefen gadon shi ya sabga uban tagumi gwiwoyin hannayen shi a saman na kafafun shi ta san bai wuce damuwar rashin ɗan uwan nasa ba ne. bawan Allah duk da irin juriyar shi hakan bai hana shi yin rama ba sauran mazan duk suna a kwance saman gadajensu ba su farka daga bacci ba tana cikin bin gadajensu da kallo ta soma jiyo sautin dariyar aziza ta cikin sashin toilet ɗinsu da sauri ta kai idanunta kan kofar majnun ne ya fito babu kaya a jikin shi sai gudu yake jikinsa duk lemar ruwan wankan da ta yi masa gaba ɗaya sa'an suka ɗago suna kallon su lamarin ya ɗaure musu kai ganin yadda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 takaicin duniya ya ishe su kamar su yi hauka gabriel ya ki bude baki ya ba su amsar tambayoyinsu kuma shi kadai ne zai iya faɗa musu abin da ya faru ga angel ta ki farkawa har ruwa suka yi yafa mata amma ba ta farfado ba babu wanda ya iya rantsawa a cikinsu zuciyoyinsu sun karaya sosai musamman ma haris da ya gane cewa an tafi da danish din shi cikin mawuyacin hali tuni zazzabi ya kama shi mai zafin gaske ciwon kai mai raɗaɗi ya kama aziza da ke ta kuka